mai sauraro za ka ci gaba da sauraron rijiya gaba dubu kashi na biyu a kashi na ɗaya mun tsaya ne a inda wannan tsoho ya ɗinke wannan baiwar allah raunin da ke jikinta ya shafa mata magani a kan raunin sannan tsohon ya ci gaba da ba da labari wa imhab yake cewa a sannan ne na kara hanci na a daidai hancin matar don na ji ko tana yin numfashi amma sai na ji shiru alamar babu rai a jikinta nan fa baƙin ciki ya kama ni na ji kamar na fahe da kuka saboda takaici gashi na sha wahalar ɗauko ta daga cikin wannan ramin mai zurfi har ma tafin hannuwa na sun daɗe saboda kama igiya cikin sanyin jiki na miƙe na sunkuya da nufin ɗaukar gawar na fita da ita waje inda zan binne ta kawai sai na ji ta yi tari numfahinta ya dawo nan take murna ta kama ni na ruga na ɗauko wani ruwan magani na ɗura mata a baki da ƙyar tasha maƙuruwa uku jin kaɗan sai idanunta suka buɗe da ƙyar ko da ta yi arba da ni sai na ga ta firgita ta yunkura za ta tashi amma sai na danne kafaɗunta na hana ta tashi matar ta buɗi baki da nufin ta yi magana sai ta kasa kawai sai na ga ta na dariya wani lokacin kuma sai ta haɗe fuska ta kama kuka tana fizge-fizge har nan fa na gane lalle wannan mata ta samu taɓin hankali al'amarin da ya matuƙar bakanta raina kenan domin na so a ce ta iya yin magana a cikin hankalinta domin na tambaye ta ko ita wace ce da kuma waɗannan mutanen da suka kawo ta dajin a cikin keken doki a matsayin gawa abin da zuciyata ta ayyana min shine in ma ba su bane to sun san wanda ya kashe ta kuma akwai wani ɓoyayyen al'amari akan kisan nata daga wannan rana na ci gaba da jinyar wannan mata har tsawon kwana ashirin 21 a tsawon waɗannan kwanaki kullum a kwance take kuma ko da ta yunkurin miƙewa zaune sai ta kasa saboda raunin da yake makogaranta haka kuma ba ta yin magana ba sai su fuzge da dariya irin ta mahaukata abinci kuwa sai dai na dura mata a baki tana ci tana kuka saboda ciwo da yake na ga tana ɗauke da juna biyu sai na dinga yawan ta bata madarar shanu game da abincin da yake gina jiki domin abin da ke cikinta ya samu cikakkiyar lafiya a kwana tashi har wannan mata ta shafe wata uku cur a wajena a sannan ne raunin makogaranta ya warke sumul har ya zamana cewa tana iya magana sosai amma a ko koda yaushe babu magana ta hankali da nutsuwa a tare da ita sai maganganu irin na mahaukata na iya kokari na akan ta gaya min ko ita wace ce daga inda take da kuma yadda aka yi ta shiga wannan hali sai ta yi ta kyalkala mini dariya ganin haka ne yasa tausayin ta ya ƙara a zuciyata sau bakwai ina neman masana ilimin maganin mahaukata wato likitocin mahaukata suna zuwa su duba ta kuma su bata magani amma duk a banza lafiya ta ki samuwa sautari matar takan sulale ta nausa cikin daji ban sani ba sai na sha wahalar nemo ta bisa wannan dalilin nema duk sanda zan fita kiwo ko farauta sai na tafi tare da ita wato na daina barin ta gida lokacin da cikin ta ya tsufa sai tafiya ta da ita kiwo ko farauta ya gagara don haka ni ma sai na hakura da zuwa ko ina na tanadi abinci na da na dabbobi na mai yawa wanda zai kai tsawon kwana arba'in aiko a daren kwana na talatin da bakwai na ƙuda ta kama wannan mata a cikin tsakiyar dare al'amarin da ya matuƙar dugun zama hankali na kenan tunda babu halin ruga cikin gari in nemo zama da yake na taɓa shiga irin wannan halin da nake tare da matata wacce ta rasu a wajen haihuwa abin da ta haifa ma ya zo a mace sai na shiga taimakon wannan mata ni ne na yanke wa jaririn cibiya na wanke shi sannan na kimtsa mahaifiyar tasa matar ta ci gaba da rainon jaririn da tana shayar da shi ni kuma ina ci gaba da fita farauta da kiwo na ina barin su a gida har tsawon shekara ɗaya da wata bakwai muna tare sannan yaron ya fara tafiya da ƙafafunsa kwatsam wata rana na je kiwo na dawo sai na nemi wannan mata sama da ƙasa na rasa kuma ga ɗan nan ta bar shi a cikin bukka a zaune shi kaɗai yana ta tsala kuka cikin ɗimaucewa na ɗauki yaron na goya shi a bayana sannan na ba zama neman wannan mata wacce ko sunanta ban sani ba bare na dinga ƙwalla mata kira abu kamar wasa sai da na shekara ɗaya da wata tara ina neman ta amma ko alamunta ban gani ba a cikin wannan daji a tsawon wannan lokacin ne na kula da wannan yaro da ta haifa dare da rana ya zama na cewa na shaƙu da shi ainu shi ma haka kwatsam wata rana da yammaci ina wasa da yaron a ƙofar bukata kawai sai na hango wannan mata daga can nesa ta rufafo bukata cikin alamun tsananin mamaki na miƙe tsaye na zuba mata idanu matar ta rame matuƙa kuma duk rigar jikinta ta yi yage sannan ta yi baƙi saboda wahala da ƙazanta ko da ta iso dab da ni ta dube ni sai ta faye kuka ta durƙusa ƙasa a bisa gwiwoyinta tana mai neman gafara ta tamkar mai cikakken hankali nan take na ji na kamu da tsananin tausayinta don haka sai na kama kafaɗinta na tahe ta tsaye kuma na rungume ta a na a karo na farko tun haɗuwa ta da ita ita kuma sai ta ƙanƙame ni ta tana ta, daɗa fashewa da kuka kawai sai na janye jikina daga nata na dube ta na ce me yasa kika gudu kika bar mu in kin manta ne cewa kin bar ɗanki a hannuna jan haka sai matar ta dubi ɗan na ta girgiza kai ta ce ƙani ƙanƙanin yaro na bar maka bai kai wannan girma ba da jan haka sai na yi dariya na ce to ai kullum mutum daɗa girma yake har yanzu Ba ki gaya min inda kika tafi ba kika barin matar ta bushe da dariya sannan ta haɗe fuska ta ce yan iska na tafi na sake dawowa cikin tsananin damuwa na ce yau shekara hudu kenan muna tare da Ba ki taɓa gaya min ki ba kuma ba ki gaya min sunan garin ku ba bare na san asalinki da danginki shin ba kya tausayin wannan yaron da kika haifa ne ko da jin wannan tambaya sai matar ta sake bushewa da dariya ta ce ban san kai na ba kuma ban san kowa ba sai kai tana gama faɗin haka ta juya ta hige cikin bukka ta je ta kwanta ta kama bacci tun daga wannan rana muka ci gaba da zama tare amma ko kaɗan wannan mata ba abin da ya dame ta kuma ba ta yi masa komai sai dai shi sai dai ni na yi masa wani lokaci sai na kamar hankalinta ya dawo tana magana a nutse amma da zarar na fara tambayar ta asalinta da garinsu sai ta birkice ta kama hauka wata biyu da kwana uku muka yi tare da ranar kwana na ukun ne matar ta waye gari da tsananin rahin lafiya wanda ban san sanadinta ba cikin rudiya na higa hada mata magunguna irin iri na bata tana sha amma duk a banza tamkar kara mata ciwon ake yi kawai sai na ga idanunta sun fara lumshewa kuma numfashinta na sarkewa al'amarin da ya dugun zama hankali na kenan na fara zubar da hawaye na shiga yi mata tambayoyi akan ta sanar da ni asalin ta matar na kokarin buɗe baki ta yi magana amma sai ta kasa nan take jikinta ya san idanun idanunsa suka kafe ta daina motsi ko da naga haka sai na rungume ta na fara kuka ganin ina kuka ne ɗanta wannan yaro dan hekara kusan hudu ya rugo zuwa na shi ma ya fashe da kuka hakika wannan rana na yi kuka mai yawa saboda shakuwar da na yi da matar nan sai da na yi kwana ashirin da ɗaya ba na iya cin abinci sosai amma ko da yaushe hankalina yana kan wannan yaron ina kula da lafiyar su sosai ko da tsoho imzani ya zo na azancensa sai imhal ya tara numfahinsa suka doji juna a lokacin da kowannensu yake zubar da hawaye ya ce ya kai abba na na gane cewa wannan yaron da mahaukaci ya ta haifa ba wani bane face ni din nan tabbas yanzu na tabbatar da cewa ni maraya ne wanda ba shi da uwa ba shi da uba kuma wanda bai san asalinsa ba ko da in hal ya zo na a sai tsoho in zanu ya rungume sa suka fahe da kuka tare can sai in hal ya janye jikinsa suka fuskanci juna ya dubi imzani ya ce ba zan taɓa yarda ba ni ba uba ni da uba ba ni da uba amma ni kai na sani a matsayin ubana ina son na yi maka wata tambaya guda ɗaya menene dalilin da yasa kake kirana da suna har? don samun sabbin bidiyon mu na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa